waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun bindige shugaban karamar hukumar manfe da ke jihar kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru karamar hukumar tana da nisan tazarar kilomita ɗari biyar zuwa babban birnin shugaban karamar hukumar musta ashun ojan an harbe shi ne a daren ladin da ta gabata na tambayi alhaji jibril ibrahim mai yaƙi mai faɗa a jini a ɓangaren na 'yan aware ko ya yake ganin wannan aika-aika da ake lalantawa da 'yan aware? Wallahi abin abu ne wato har yanzu kai na bai kamawa a kai don me yasa domin 'yan aware sun fito sun ce sun ajiye makamai tun da majalisar yankin duniya ta magana kan aji makamai a kan sabila da wannan ciwo na coronavirus to amma a yanzu kuma an fito yanzu an kashe wannan mutum kuma an dora musu an ce su ne to a nan ne kai na har yanzu ne bai kamawa a kai domin kwanan ne aka haka aka yi kisa a shashin gambucan aka ce su ne ministoci ma sun fito sun ta su dora wani abin nan ta da aka yi aka je aka bi eh, aka sa kwamitin ɗin bincike aka bincike sosai aka zo aka tara cewa ba haka ba ne to sabida da haka nan ni yanzu abin da zai sa kaina ya dauki wannan abin shi dai in an sa kwamitin bincike sun yi bincike sun tabbatar mana cewa wannan kisan ne yan aware so suka yi domin yanzu kasar din baka san waye waye ba yanda ake tafiya ta wannan shashin ne to sabida da haka nan ni abin da zan iya gaya maka kenan tsakanin da Allah kan wannan abin ne to amma wallahi gaskiya kisa din abu ne ba mu ji daɗin sa ba sam yaro ne matashi da ya da ya shiga siyasa ya samu wannan matsayin kaga yanzu hakan nan fab daya an kashe shi wallahi babu bane mai kyau sabiya da haka ba mu ji daɗinsa ba amma dole gwamnati ta sa kwamitin bincike a bincike a kai a samu waɗanda suka yi wannan kisan ɗin a hukuntar da su. Alhaji Garba Abubakar ɗan jam'iyyar ADPC ne ko PDM mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce. Shi wannan fitina jirgin na 'yan rawa ta da gwamnati ka taɓa jin ko ta da mutane gwamnati bai yi a sashen wani da sabuwar sai jin gwamnati ina respectin engagement da wani shi gwamnati a neman da ta dauka eh nema yake yi duk wani haka taimakon da zai zo a samu zaman lafiya a kai gwamnati kaga an saka cewa kafin wannan annoban ya kare wata ke mutane za su dawo cikin hankalin hankulansu a zo a gyaran abin da yake ciki abin da za a gyara a gyara abin da ba za a gyara ba a ce a'a abin da zai yanzu ba haka shi suka zo suka fita da wannan da dama mutane ne wanda su banda kamaru rushe ba su da wani abin da shi sa ka ga an ga abu ya soma kyau an soma nuna wa mutanen northwest da southwest cewa abin da suka tambaya abin da suke so a ciki za a taimaka musu daga bai saci ba da aka ba da aka yi reorganizing import eh, limit kan na cikin revendication to mutanen da suke bayan wannan ba sa son wannan irin abubuwa kaga eh, kungiyan eh, yasan kungiyan ne da ta kawo ta irin gudunmawa na gyaran norway da southwest ai kaga mutane ba sa so shi dai marigayin shine shugaban karamar hukuma a ƙasar jamhuriyar kamaru mafi kankantan shekaru ya rasu yana da shekaru 33 da haihuwa a duniya sannan kuma a yanzu haka gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta sha alwashin cewar sai ta zaƙulo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru